kowansa kire shi don ganye za ya ga saɓani in ban da ta'ala ban san mai share hawaye ba bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da muhammad ibn abdullah salawatu rabbi wa salamu alayhi thumma amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masu kallon da sauran mu ina muku lalai marhabin da kara haduwa da ku a wannan tasha mai albarka kuma a wannan shiri namu mai daraja mai taken daga hasken annabta a inda muke gayyato malamai mabambanta muna tattaunawa da su game da abin da ya shafi tarihin annabawa da manzannin Allah don mu yi koyi da su mu yi koyi da aƙidunsu da tarbiyyarsu da ainihin irin karantarwar da suka yi ma ainihin al'ummarsu idan ba ku manta ba muna cikin kisar annabi adam alaihi salatu wa tammu taslim inda muka tattauna tun daga farkon ainihin halittarsa har zuwa shigan shi aljanna har zuwa fitan shi aljanna da kisan 'ya'yan shi a yau ma muna tare da bakonmu wanda muka saba tattaunawa da shi malam yakubu isa wanda yake karatu a jami'ar musulunci take madina malam yakubu isa muna maka maraba da zuwa wannan fili namu kuma na maka sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah wa kamar yadda masu saurare kuka sani bayani ya kai bayani inda muka koro bayani game da tarihin wannan dattijo mai albarka abul bashar annabi adam alaihi salatu wa tammu taslim inda muka zo malam yake mana bayani game da halittar annabi adam yaya yanayin halittar annabi adam take sai lokaci mana halin nasa ganin muhimmancin wannan gaba nake gan zan kara mai da wannan tambaya ga malam yakubu isa don ya kara bayyana mana yanayin halitta annabi adam alaihi salatu wa taslim shin annabi adam halittar shi irin tamu ne koko ya gaza mu koko ya fi mu koko ya al'amarin yake الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين to kamar dai yadda a wancan zaman namu da ya gabata mun fara magana akan wannan gaba mun dan ma faɗi abubuwa da dama daga ciki daga cikin abubuwan da muka faɗa muka ce ya zo a ingantaccen hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh, ya ce an halarci annabi adam alaihi salatu wassalam ne yana da eh, tsawonsa zira'i 60 eh, bi ma'ana yana da girma sosai yana da tsawo sosai kenan saboda yawancin mutane yanzu ba sa wuce zira'i hudu biyar ko uku ma ko uku da wani abu ko hudu to kaga idan aka ce zira'i 60 to kaga kamar mutanenmu ne yanzu kamar ka samu dogo kamar tsawonsa sau goma ko sama da haka so to haka halittansa yake eh, da girma kwarai da gaske sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka faɗa a wancan zama muke cewa ya ce ainihin yan adam ba su gushe ba suna ainihin kankancewa halittansu yana kankancewa har zuwa rana yawa suna kowa baya suna raguwa a yanayin yadda aka halarci babanmu annabi adam alaihi salatu wasallam har zuwa ainihin tashin duniya bi ma'ana ba eh, za su ci gaba da komawa baya har zuwa tashin alkiyama to eh, wannan kenan sannan kuma daga cikin maganganun da muka faɗa wancan karon shine eh, rayuwansa yawa tsawon rayuwarsa da ya yi shine ya yi shekara ainihin dubu a raye yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fi tsawon rayuwa a cikin al'umma kenan sai annabi nuhu alaihi salatu wa salam shi ma ya shekara dubu da shekara hamsin kafin allah ya ɗauki ainihin rayuwarsa wannan shi yake nuna mana irin halitta annabi adam wato irin tamu amma dai ta fi tamu girma kuma kamar yadda hadithi ya tabbatar da annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ka ambata al'umma suna ainihin komawa baya har zuwa tashin alƙam yanzu wannan halittar shikenan ta gushe ko akwai lokacin da al'umma su koma irin wannan halitta eh shine kamar yadda muka faɗa wancan karon muke cewa ranar tashin alkiyama yan aljanna Allah ya samu a cikinsu Allah madawar sarki zai mai da su ya zama na halittarsu kamar ainihin halittan annabi adam alaihi salatu wassalam ainihin eh, zira'i ainihin sittin eh, amma 'yan wuta Allah ya tsare mu su za a girmama su fiye da duk yadda mutane suke ainihin tunani wasu malamai suna ganin eh, daga kafadan dan wuta zuwa ɗaya kafaɗan tafiyan mil tara wasu kuma suna ganin sama da haka eh, saboda duk lokacin da aka zabtar da su su je azaba sosai sannan kuma duk lokacin da fatunsu suka toye suka digirgije a canja musu sabbin fata ba don wani abu sai zonto ɗanɗani a zaba yawa kullama na inna ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayra hali yadhuqul adab Eh, yan wuta za a girmama halittarsu kamar yadda ake ganin duwatsu manyan duwatsu to haka za a da halittar yan wuta domin a ainihin azabtar da su allah ya ainihin tsare mu amma yan aljanna zai zama na girman su kamar girman annabi adam alaihi salatu salam allah ya samu na cikin yan amin amin to ala dawata malam a wannan shi yake nuna mana falala da darajar al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin al'ummomin da suka gabata allah maɗaukin sarki ya azurta su da tsawon rayuwa irin annabi adam irin annabi nuhu da makamantansu tunda annabi nuhu ya yi wa'azi kawai shekara 950 kaga ya nuna ya mafi shekara 950 ɗin kenan akalla ka ce ya yi dubu saboda ya yi wasu kabanin kafin a ba shi annabta da kuma ba annabta shekara dubu ɗaya da shekara hamsin shekara shi dubu ɗaya da shekara hamsin a babu annabi adam ya shekara dubu mu kuma wanda al'umma sai annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sittuna au saba'una ba ma wuce shekara sittin ko saba'in sai ma ya ce kaɗan ne ma suke wuce saba'in a cikin amma duk da haka sai Allah maɗaukin sarki ya ainihin fitar man da wasu ibadu don ba za ka hada mutumin da ya shekara dubu yana bauta ma Allah ba wanda ya shekara sittin ko 50 amma sai Allah maɗaukin sarki ya shar'anta mana wasu ibadu wanda za su ninninka mana lada kamar sallah a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam da ke madina za a ninka ta sau dubu sallah a masallacin ka'aba za a ninka ta sau dubu ɗari ga sallar jana'iza wacce manzo sallallahu alaihi wa sun ke cewa da ya sallar jana'iza za a ba shi lada kamar girman dutsen uhudu ga kuma irin lailatul qadr ga lailatul qadr shekara 83 shekara 83 ga kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya salla asubahi sani ya zauna inda ya salla asubahi yana ambatan Allah har rana ta fito sannan yana fila raka a biyu za a bashi lada kuma wanda ya aikin hajji da umara mazala ya ce cikakkiya cikakkiya cikakkiya ban san ko akwai wani dan karin haske ko dan eh, ibafa da malam zai yi ba game da falala wannan al'umma eh, banda wannan gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana dangane da ranar arfa na'am manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alherin addu'a shine addu'ar ranar arfa na'am sannan kuma mafi alherin abin da na faɗa ni da annaba da suka zo kafin ni la ilaha illallah wa la sharika lahu mulku wa lahu wa ala kulli shay'in qadir wani hadisi kuma yake nuna cewa ranar arfa Allah madaukakin sarki zai tambayi mala'iku cewa waɗannan ka me suke so ne duk da cewa ya sani yawa sai mala'iku su ce suna neman gafaran ka ne ya Allah sai Allah madaukakin sarki sai ya ce ya ainihin gafarta musu shi yasa babu wani ranar da shaidan yake jin bakin ciki a shekara kamar irin ranar arfa kaga wannan ma yana ɗaya daga cikin falalar da wannan al'umma suke da shi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh, banda haka ya ce duk wanda ya azumi wata ramadana sannan ya biyar da shi da sitta na shawwal hmm. to Allah zai bashi eh, zai kankare masa zai bashi ladan kamar ya shekara yana azumi yawa kaga kenan ya wata daya na ramadan hmm. sannan kuma kaga watan yana daidai da bi ma'ana eh, faman alal aqalla faman jaa bil hasanati falahu ashru amsalha man jaa bil hasanati man jaa bil hasanati falahu kenan watan nan idan ka ninka sau goma wata goma to waɗannan shidan ma in kai sau goma sittin kenan wata biyu kaga shekara eh to eh, banda wannan kuma sannan manzo Allah sallallahu alaihi eh, yana cewa wannan juma'a zuwa juma'a ramadana zuwa ramadana kafaratun lima bainahunna idan tuniba al-kaba'ir eh, manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ibadun da ake daga juma'a zuwa juma'a sannan kuma ramadana zuwa ramadana sannan kuma wanda ya samu dama in ya je umra ya kara zuwa umra sallallahu alaihi wasallam yake cewa suna kankare zunubai idan aka guji manyan zunubai suna kankare waɗannan ibadun da ake suna kankare ƙanana yawa sannan akwai abubuwa da yawa wanda ya zo a shari'ar nan wanda yake nuna falalan wannan al'umma shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa mu da sauran al'ummi da suka zo kafin mu to kaman mutum ne yayi ta aiki yayi ta aiki yayi ta aiki da safe a sai da rana yayi sai ya ce misali ya gaji ko kaman tsakaninmu da kaman yahudu da nasara da sauransu eh, sannan kuma sai sauran suka karba suka ji gaba da aiki suka ci gaba da aiki sannan sai da la'asar ta yi rana ta kusa faduwa suka gaza su ba sannan kawai sai mu kuma sai muka zo sai zamana mun karisa aiki yawwa kare kenan kamar a ce eh, kamar yadda shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa da suka gabata kafin shi kamar a gama gina gida ne to sai zamana akwai wani wuri kwaya ɗaya inda ba a sa blog ba gashi gidan duk ya gama kyau da komi sai dan tubali ɗaya ko blog ɗaya ba a sa ba sai kowa in zo ce kai wallahi gidan na ya gama yin komai sai dai nan ne kawai da an dan karisa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ni ne wannan wurin saboda haka wannan al'umma tana da daraja sosai shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum mu wannan al'umman Allah madaukakin ke ce kun kasance eh, mafi alherin eh, dukkan wata al'umma saboda ba don wani abu sai dai kawai umarni da kyakkyawan aiki da muke da hana mummunan aiki kare ne idan muka bar eh, mutum ba daidai ne ya ga wani yana aikata mummuna abu ba kawai ce a ah, shi ai wansa tun da abun bai shafe shi ba wannan yana da hatsari kwarai da gaske shi yasa daga cikin al'ummi akwai wanda aka tsine musu ma saboda rashin umarnin mutane Eh, da kyakkyawan aiki da kuma idan sun gaisu suna yin mummunan aiki ba su hana su Allah ce lu'ina na kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam dalika bima asaw kanu ya yatadu kanu la hauna an munkarin fa'alu yawa Allah ya ce lu'ina na kafaru an tsine waɗanda suka kafirta min bani isra'ila daga cikin bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam a kan harshen Eh, ainihin eh, annabi isa da annabi dawud alaihi salatu wassalam yawa allah maɗan sarki ya bayyana mana wani abu ne sa aka tsine musu sai ce saboda kanu layata na hauna an munkarin falu ba su kasance suna hani dangane da wani mummuna aiki ko abin ki yawa sun kasance a sun kasance ba sa hani dangane da wani mummuna aiki da suka ga ana aikata shi ba mm. shi yasa ya zo a cikin suratul araf cewa wasu al'umma daga cikin bani isra'ila da allah maɗaukin sarki ya jarrabe su wasalhum anil qaryatin lati kanat hadratal bahr idh yaduna fi sabti ittatihim hitanuhum yawma sabti mishurra wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun waɗannan wasu al'umma ne daga cikin bani isra'ila ya zamana Allah madaukakin sarki ya jarrabe su akan kada su kama kifi rana asabar sai zamana rana asabar kifayen har gwalo suke musu saboda jarrabawa na Allah don ya ga cewa za su aikata abun da ya umurce su ne saboda haka wasu sai suka bi umarnin Allah ba sa zuwa kamun kifi sannan kuma sai suna yi wa waɗanda eh, suke zuwa nasiha wasu kuma suka yi taurin kai suka je sannan wasu kuma suka yi wayo sai su sa komansu tun ranar juma'a abin kamun kifin yawa abin kamun kifin su sai su sashi tun ranar juma'a eh, sai su yi shi ranar lahadi saboda haka ba su zo ranar asabar ba kamar irin suna nuna za su yi allah wayo kenan to mahallu shahid abinda muke son muna a cikin wannan kisan na wanda za mu ɗauki wa'azi a ciki shine daga ƙarshen kisan sai allah maɗan sarki yake cewa ya halaka ya tseratar da waɗanda suka yi umarni da kyakkyawan aiki suka hana mummunan aiki kuma ba su suka bi umarnin Allah waɗansu sarki amma ba a ba da an halaka waɗancan kuma waɗanda suka saba magana Allah amma waɗanda su ba su yi ba kuma ba su hana ba Allah bai wa da labarin su ba shi yasa wasu malamai suke cewa to ma an hada su gaba ɗaya an halaka su saboda haka wannan al'umman tana da daraja kwarai da gaske dangane da idan aka hada ta da sauran al'ummi kasancewa gashi sun rayu rayuwa mai tsawo to amma mu ba a samu wannan rayuwar ba to amma sai Allah ya sa albarka a ciki shi yasa kullum ko da a wannan al'umman ne ma a ta mutum yayi yi kokari Allah ya sanya albarka a rayuwarsa sai ga wani ya rayu shekara 30 40 ko 50 ya mutu amma sai ga wani ya rayu shekara ɗari bai kai shi albarka ba kullum idan allah ya sawa abu albarka to shi ne eh, kullum ai ana ce albarka kansa ma ana ce masa albarka ne ba don wani abu saboda sai don duk abun da eh, ya zamana ya ba da wani abu fiye da wanda al'ada ya kamata ya bayar to shi ne ai albarka yanzu ka misali idan eh, mu ɗauka gona ne ka ka shuka buhu daya a al'adance ana samun buhu goma ko sha biyar to kawai sai ka zo ka samu buhu hamsin ko saba'in to wannan za ce ka lallai gonar nan ta yi albarka mm. ta ba da fiye da abin da ake tsammani a samu saboda haka mura hukun allah maɗan sarki ya yi ƙara mana albarka akan albarkan da muke da shi na wannan al'umma na musamman alagawa wannan bayanin naka sai tuna min wani abu da na samu labari irin kasar greek mutanen greek da makamantansu sun kasance idan mutum allah maɗaukin sarki ya rayar da shi su ba musulmai ba ne ya shekara ɗari a duniya misali an haife shi 1990 zuwa 2000 shekara goma kenan shekara eh. goma kenan to kotun kamar shekara nawa ne shekara ka ce misali 1900 1900 eh, eh. to alif da ɗari tara kenan sai ya mutu kamar misali eh, shekara ta dubu biyu yawa kaga shekara ɗari kenan mm. so sai su zo a jikin kabarin shi sai a sa an haife shi daga 19 kaza zuwa 19 kaza shekarar shi ɗari amma kuma a ƙasa mazin a sa ya shekara ɗari sai a ce ya shekara biyar wani kuma an haife shi misali a ce 2000 to 2010 shekara nawa kenan goma goma sai a ce ya shekara saba'in saboda su ba wai tsawon rayuwar da kai a duniya suke da aka yi da shi ba a lokacin da kake raye wani amfani kai ma al'umma kuma mai kabari bayan mutuwar ka wanda al'umma za su cimore shi ka duba nan ma ba musulmi ba wanda musulmi ne ya kamata suna lura da wannan abu saboda rayuwa tana da tsada sosai yawa malaman musulunci irin su imamun nawawi za ka ga shekarun su shekara su muslim ne da irin su imam muslim irin su mai risala an ce yayi risala yana shekara goma sha a duniya za ga shekarunsu bai da yawa amma allah maɗaukin sarki ya sa ma rayuwar su ainihin albarka to na ga cikin fallar wannan al'ummar tana da karancin shekaru kuma tana da albarka to allah ya kara mana wannan albarka amin amin allah gafarta malam tarihin annabi adam ya kawo tarihi allah maɗaukin sarki na cewa ma ji'alna li basharin qablika al-khuld afa in mitta fa humul khalidun allah annabi rayuwar shi ta zo ƙarshe yaya rayuwar ƙarshen rayuwar annabi adam ta kasance eh, to kamar yadda ka kawo wannan ayan yadda yake nuna cewa dukkan wani dan adam to dole yana da karshe ba ma dan adam ba dukkan wata halitta ba wani abu da zai saura sai Allah madaukakin sarki hatta mutuwa ita kanta za ta mutu to eh, saboda haka shi yasa eh, lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sayyidina Umar hankalinsa ya tashi har ma yake tunani cewa ai annabi bai mutu ba hmm. saboda haka ya zo ya ce ma duk wanda ya ce annabi ya mutu zai sare kansa ma saboda haka gashi sabbi suna ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu to amma ba da yin magana saboda sai da sayyidina Abubakar ya zo ya shiga ya sumbaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce eh, tibta hayya wa maita ya rasulullah wallahi da ranka da bayan ka mutu ma kamshi kake ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai zo ya ce ya karanta aya Eh, ba ya bayar umar magana akan ya sauko akan eh, mimbari ko wani abu mai tudu da ya hau ya tara mutane yaƙi kawai shi ne sai eh, shi ɗin ma kawai sai ya fara ani inna alhamdulillah bayan ya gama sai cewa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sarki yace bai kasancewa face manzo kuma kafin shi an turo manzanni yanzu ya ku mumine idan manzon Allah ya mutu ko aka kashe shi shi shikenan sai ku juya ku bar addini saboda haka sai sai na umar yana rike da takobi ko wani abu wanda yake hannunsa sai ya fadi saboda sai ji ma kamar ayo aka saukar da aya saboda soyayya kawai da yake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shi yake nuna cewa in dai har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu wanda shine mafifitan dukkan halittu shine Allah madaukakin sarki ya fi so akan dukkan komai to kenan babu wani abu wanda bai rai gushe ba a doron duniyan nan saboda haka annabi adam alaihi salatu wasalam bayan ya yi wannan tsawon rayuwa na shekara dubu sai rashin lafiya ya ainihin kama shi eh, bayan ya kwanta bashin lafiya sai yake cewa ainihin eh, ‘ya'yansa yana sha'awan wannan ‘ya'yan itatuwa na aljanna yawwa saboda haka ‘ya'yansa sai suka fita domin irin su samu masa ‘ya'yan itatuwa bayan sun fita suna yawo suna nema kawai sai suka haɗu da waɗansu eh, wanda ba san cewa mala'iku bane waɗancan ɗin ah. sai suka tambayin sa ne kuke nema shi shine sai suke cewa ai baban su ne ake su kaza kaza yana son abu kaza sai suka ce a to ai an gama ba wani abu na ai ya samu kawai ku zo mu je wurin nasu saboda haka ana tafiya suna zuwa gidan annabi adam alaihi salatu wassalam to kawai sai ainihin matarsa tana ganin su kawai ta gane saboda sun zauna a cikin eh, aljanna kuma yau saboda haka kawai ta gane su har ta zo ta buya a tana kokarin buya a bayan annabi adam annabi adam yana ce mata ta matsa ko irin ta bashi da su in ma mutuwa ne ko mene abun da ma yake bukata kenan saboda haka to ainihin sai eh, dama sun taho da komai na ainihin bunne mutum da shirya shi da likafani da komai mala'iku ne suka taho annabi adam da shi hmm. saboda haka suka bayan ah, sun ɗauki ransa ah, suka masa wanka suka sa masa likafani suka toni rami da komai suka binne shi sai suka cewa ainihin 'ya'yansa wannan shine sunnan ku bani adam ya kuma bi ma'ana wannan hanyar za ku bi dukkanku ku gaba daya yanzu haka za ku na yi duk wani wanda ya mutu to ga yadda za a masa a sa masa wanka a sa masa turare a sa masa likafani sana'a toni rami sai a binne shi shi wannan shari'a tsohuwar shari'a ce ba wai daga kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka fara wannan lalle tun zamanin annabi adam alaihi salatu wasallam kamar yadda mala'iku suka ainihin eh, aikata gare shi kuma suka ce shine da a ci gaba da yi har tashin alkiyama kuma wani yana ƙara gasgata maganar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da cewa ku yi gaggawa da jana'iza tunda kaga ya nuna cewa iyalan shi sun fito tun kafin ya cika sai suka adda mala'iku bayan haɗuwarsu ana ɗaukar ran shi ba a ɓata lokaci ba aka tsaya aka yi mai aka yi wanka aka yi mai sallah aka binne shi eh wannan shi yake nuna tunda su kansu mala'ikun ma sun taho da likafani da komai mm. tun ma kafin a ɗauki ransa suna tare da komai a shishire to kaga wannan shi yake nuna cewa kuma ya zo a ainihin sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi cewa duk lokacin da wani ya rasu to ayi kokarin gaggauta kai shi idan mutumin kirki ne a isar da shi cikin ni'ima shi ma yana allah allah yawa sannan idan mutumin banza ne kuma ainihin ku sauke shi ku huta lalle wannan shine karshen dukkan wani mai ainihin rai shine mutuwa sannan kuma da ainihin bunnewa idan ainihin ba wuta ne ko ruwa ya ci shi ba to amma dai duk da haka kowane yanayin yadda mutum ya mutu allah maɗaukin sarki zai ta da shi sannan kuma zai masa hisabi domin saboda tun da allah maɗan sarki ya halicci mutum daga babu to shi ya fi sauƙi idan kuma ya mutu ya ainihin tayar da shi saboda haka ba abun da ya ainihin rigewa ɗan adam sai ƙoƙarin amfana da ainihin lokaci na lokacin da yake raye domin saboda duk wani ɗan adam inda ya rasu to inda za a ba shi damar ya ce subhanallahi ko ya ce walhamdulillah ko ya ce astaghfirullah ko la haula wala quwwata illa billah ko la ilaha illallah a rubuta masa a fayil dinsa ko kuma a bashi daman yayi nafila biyu a rubuta masa a fayil dinsa mm. to yafi masa dukkan duniyan nan da abun da yake ciki saboda abubuwan da ya gani to amma mu kuma da yake mu gani ba kaga yadda muke ta wasa da ainihin lokaci shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni matani maghbunun fihi kathirun minan nas aw kama qala alaihi salatu wassalam as-sihhatu wal farag manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni'imomi guda biyu da yawa daga cikin mutane suna sakaci da waɗannan ni'imomin mm. su ne lafiya da kuma dama yawa lokacin da kake da lafiya da kake da dama ka yi kokari ka yi amfani da wannan lafiyan da daman naka allah maɗaukin sarki zai saka maka kuma ko da ma baka da lafiya ne ka yi wani abu wanda ko ka gagara yin wani abu saboda rashin lafiya wanda da ka kasance kana yin sa allah maɗaukin sarki mai rahama ne mai jin kai mai adalci fiye da kowa zai sa a ci gaba da baka ko da baka da lafiya ya zo a hadisi manzo allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ah, idan kana idan ah, safara al-abdu إذا مرض العبد إذا مرض إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا إذا bawa ya rashin lafiya ko ya tafiya to Allah zai sa ana rubuta masa abin da ya kasance yana yi da lokacin da bai yi tafiya ba ko kuma lokacin da yake da lafiya saboda haka wannan dama ce ga dukkan wani dan adam Allah ya ainihin taimake mu ya ba mu ikon amfani da lokacin mu Allah ya saka Eh, rayuwa annabi adam ta zo ƙarshe mun ɗauko tarihin nan tun daga farkon halitta annabi adam zuwa ƙarshe dole a cikin wannan kissar da muka karanta akwai abubuwan da za mu fa'idansu da suna ibra da lura to za mu so ma mana bayani a dunkule abin da za mu fa'idansu tu da shi a cikin wannan kisa amma gabanin ma fara wannan bayanin za mu ɗan dakata a nan mu ɗan je hutun rabin lokaci masu kallon mu da sauraron mu kun dai ga yadda kisar annabi adam ta zo karshe amma muna da abin da ya rage na darussa da zamu koya a cikin wannan kisa mai albarka za mu dan dakata anan mu je hutu rabin lokaci kamar yadda muka yi ishara da fatan kada kowa ya nisa da akwatin talabijin din shi na fatan ai kallo lafiya اللهم إنا نشهدك ونشهد حملة عرشك ونشهد ملائكتك ونشهد عبادك الصالحين بأننا نحب الحسن والحسين وسائر أهل بيت رسول الله فأحبنا يا الله فأحبنا يا الله shirin مستمسك baiti shiri ne da ke ƙoƙarin wayar mana da kai akan wannan gida mai albarka gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayanai akan abin da ya shafi masu dangantuwa ga wannan gida mai albarka bayani akan falalarsu da darajarsu da kuma haƙoƙinsu da suke rataye akan wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi kanin annabi sallallahu alaihi wasallam su ma wani wato bangare ne daga cikin wannan gida mai albarka baffanin annabi sallallahu alaihi wasallama idan ana magana a kansu su ne wato 'ya'yan abdulmuttalib daga cikin waɗanda musulunci ya riska wasu allah ya musu baiwa na musulunta don haka suka zama cikin wato iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan mutane ne guda biyu wato cikin mazaje kenan wanda ƙarin bayani zai zo a kansu nan gaba al-abbas ibn abdulmuttalib ibn hashim ibn abdi manaf har zuwa inda silsila wato ta nasabar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tike zuwa ga annabi ibrahim babban wato annabi sallallahu alaihi wasallam al-abbas ya rayu shi ma a makka yana daga cikin manya-manya a cikin ƙuraishawa masu daraja tun a jahiliya nana khadija wato khadija bintu huwailid ita ce ta farko daga cikin iyayen muminai waɗanda su ma wani sashi ne na wannan gida na annabta da dalilin alkur'ani da dalilin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma wato ijma'in sahabbai محبة مستمسك بالهدى wisal hausa tv gaskiya dokin karfi masu kallon mu da sauraron mu ina muku lalai marhabin da dawowa daga hutun rabin lokaci idan ba manta ba muna tarar da bakon mu malam yakubu isa kumu dalibi a jami'ar musulunci wacce ke madinatul munawwara inda muke tattaunawa da malam yakubu game da tarihin annabi adam alaihi salatu wa tammu taslim a wannan shi na mai albarka daga hasken annabta a inda bayani ya kai bayani har muka zo ƙarshen rayuwar annabi adam alaihi salatu wa tamu taslim inda malai ya mana bayani game da yadda rayuwar annabi adam ta kasance mala'iku sun ɗauki ran shi suka yi mishi wanka suka yi mishi sallah suka birne shi muna roƙon yadda annabi adam ya cika ya kyakkyawan ƙarshe ya wuce aljanna inda ya fito to mu ma Allah maɗaukin sarki ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe Allah maɗaukin sarki ya haɗa mu da babanmu annabi adam a cikin jannatin na'im fi maqadi sirkin inda malikin muqtadir bayan kissan nan ta zo ƙarshe za mu so alagafata malam ka yi mana bayani a dunkule game da irin darussan da za mu koya a cikin wannan kisa ta annabi adam alayhi salatu wa ta mutaslim bismillahirrahmanirrahim eh, muna gode Allah maɗaukin sarki da ya ba mu ikon dawowa mu ci gaba da wannan karatu da muke a wannan gidan tv na misal hausa mai albarka allah ya taimake mu akan abubuwan da muke gabatarwa ya ba mu ikon aiki da shi ya sa kuma waɗanda suka kalla suka saurara su amfana da abun da muke faɗa eh, ko shakka babu eh, na san duk wanda ya gan mu ko ya saurare mu shi da kai shi in an ce masa ya ciro abubuwa ko darussa ko izina ko wa'azi ko wasu abubuwan lura mm. da dan adam zai amfana da shi to inda mun bari ba mu ce komai ba ina ga masu kallo za su iya cirowa to amma kasancewa wanda suna da yawa eh, babu laifi ko da kaɗan daga ciki mu faɗa eh, daga ciki akwai damu eh, ɗauki cewa rauni na ɗan adam ɗan adam yana da rauni hmm. daga ciki idan mun lura irin abubuwan da ya faru tsakanin ainihin iblis da annabi adam alaihissalatu wassalam har ya kai ga annabi adam alaihissalatu wassalam ya je ya ci itaciyar eh, da allah maɗaukin sarki ya hana shi ya ci saboda yadda shaidan ya zo yi ta bibiyansa har ya je masa karya ya yadda da abin da ya faɗa to wannan shi yake nuna rauni na ɗan adam sannan kuma ɗan adam dama allah maɗaukin sarki ya halicce shi ne wanda zai iya yin daidai sannan kuma zai iya yin kuskure saboda haka eh, ba abun mamaki ba ne ko kuma abun mamaki ne ma a ce mutum bai yi kuskure ba yauwa allah maɗan sarki ya halicce mu haka ne da rauni sannan da mu yin aikata daidai da mu iya aikata abun da ba daidai ba wannan kenan ah, sannan banda haka ah, yana nuna ainihin rahamar allah maɗaukin sarki na yadda gashi annabi adam ya aikata wannan aiki sannan kuma allah maɗaukin sarki da kansa ya ainihin shiryar da shi sannan kuma ya gaya masa ya zai ya tuba sannan kuma ya tuba sannan Allah maɗaukakin sarki ya karbi tuban eh, to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran ya nuna sahabbai eh, eh, wata mata da ɗanta yake cewa ya kuke gani yadda tana sunsa ya take jin tausayinsa suka ce ai bara a kwatanta da wani a duniyar na ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa to Allah maɗaukakin sarki ya fi jin tausayinsa fiye da yadda mahaifiyarsa take ainihin tausayinsa bi ma'ana Allah maɗaukakin sarki ya fi son mu da tausayin mu fiye da yadda iyayen mu suke son mu kuma suke ainihin tausayin mu saboda haka wannan shi yake nuna rahamar Allah za ga dan adam yana aikata laifi ko zunubi mai yawa yi shekaru sannan sai kuma Allah ya sa musu tunani kai abinda nake fa ba daidai bane kuma sai ya shiru ya tuba hmm. sannan kuma Allah ne karbi tuban saboda haka Allah madan sarki shi yasa ake ce masa halim hmm. saboda eh, yana gani ana saba masa amma yayi hakuri. ba tare da ya ɗauke mataki ba duk yana da ikon ɗaukan mataki sannan kuma idan zai ɗauka ba wanda ya isa ya hana shi ɗaukan mataki amma kuma ya haƙuri kuma daga baya shiryar da mutum kuma mutumin ya tuba sannan kuma allah ya karɓi tubansa to wannan yana nuna ainihin daga cikin darussan da za mu ɗauka mm. akwai rahama na ubangiji eh, maɗaukin sarki ga ainihin bayinsa kuma wannan yana iya nuna mana darasi ne mu ma a duk lokacin da muka saba ma Allah mai gaggawan zuwa ga tuba tunda shi ya tabbata a cikin hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ku mutane ku tuba zuwa ga ubangijinku domin ni a kullum ina yin tuba so 100 a wata ruwaya kuma fiye da 100 lalle ya inganta hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kowane rana ina istighfari 70 ko sama da haka a wani hadisi kuma yake cewa ɗari to idan har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah madan sarki yake cewa li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimmu ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima in har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah madan sarki ya yafi masa zunubansa zai istighfari sau 70 a rana ko sau 100 to mu nawa ya kamata mu yi mu ma 100 ya kamata mu mu dage kuma akai to ka gani ko ma sama da haka inda za mu iya tunda mu ne wanda muke cikin zunubi kuma ba a mana alkawari da cewa an yafe mana abubuwa to shi ma da aka yafe masa yake yin haka to amma yanzu da yawa daga cikinmu idan aka tambaye mu aka ce daga bara zuwa bane istighfari nawa mutum ya yi ko kuma wani abu ka gabatar na alkhairi sai mutum ya kokarin ya irgawa yawa to kaga yana da kyau a dage a ƙara dagewa sannan Allah maɗan sarki sai ji tausayin mu ya hada da rahamarsa sai ainihin samu a aljanna yawa kuma wannan malam ya kara tuna min wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake bayani game da wato rahmar Allah da gafarar shi yake cewa duk mutumin da ya wayi gari wani zikiri ya mutu a wannan yinin dan aljanna haka na idan ya maraice ya mutu a wannan yinin dan aljanna ne shine Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta sannan kuma kaga akwai azkar na saba da masa wanda ake so dukkan musulmi yayi kuma daga cikin kissan annabi adam yana daya daga cikin abun da darasin da zamu dauka shine yadda mala'iku suke da ladabi ga Allah maɗaukin sarki da kuma biyayya gare shi dangane da yanayin abin da ya faru tun kafin a halicci annabi adam aka gaya musu cewa za a halicci annabi adam su tsoron da suke ma suke ganin yanzu idan aka zo aka halicci wani wanda zai zo ya saba Allah alhali ga sunan suna tsarkake Allah tare da gode masa suna bauta masa babu dare babu eh, rana kamar yadda Allah maɗaukin sarki yake faɗa yusabbihuna yusabbihuna al-laila wan nahara suna tasbihi tare da bautata Allah babu dare ba rana ba yankewa to suke gaya Allah madaukakin sarki a tajalu fiya man yusrifu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bi hamdika wa nuqaddisu lak Eh, kaga daga baya kuma da Allah sarki ya lice annabi adam ya sa ya sanar da su sunake ko kafin ya sanar da su sunake yake cewa ku bani labari dangane da wadannan abubuwa suke cewa la ilma lana illa ma allamtana kaga a cikin nan da ɗauki darasin cewa mutum kada ya kuskure ya yi magana akan abun da bashi da ilimi a kansa lokacin da ya zamana baka da ilimi akan abu to to ka tabbatar da cewa baka da ilimi akan wannan abun kuma ka yi ikirarin cewa baka da ilimi akan sa yana da hatsarin gaske musamman magana akan abin da ya shafi a addini allah ya ainihin tsare mu da yin magana a kan addini ko a cikinsa da jahilci yau domin saboda kamar yadda na faɗa ibn qayyim allah ya ainihin gafata ta eh, musamman cewa ilamul muwaqqi'ina an rabbil alamin duk lokacin da ka zo kana magana akan addini to kaman kana sa hannu ne ko kana stam ne a madadin allah maɗaukin sarki sannan Allah sarki ya faɗa wala takfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula kada mutum ya furta wani abun da bashi da ilimi a kansa domin ji eh, da gani eh, eh, inna sam'a wal basara wal fu'ada da kuma abun da yake ainihin tunani da zuciya to da a tambaye mutum a kansa yawwa saboda haka yana da ainihin kyau lokacin da aka tambaye mutum idan bai sani ba ya ce bai sani ba sannan kuma idan ya sani ya ba da iya abin da ya sani a kansa kuma kullum ya zama na mutum gaskiya ne yake so ya nema ya ainihin ɗabbaƙa ka ga annabi adam alaihi salatu wassalam daga cikin abin da zamu ɗauka lokacin da ainihin iblis ya zo ya masa karya ya rantse masa bai taba ɗauka cewa akwai wani wanda zai iya rantsuwa da allah akan karya ba to saboda haka eh, za mu ɗauki cewa kullum mu zama mu masu gaskiya ne eh, saboda annabi adam kasancewarsa mai gaskiya ne kuma bai dauka wani zai yi karya akan ya rantse da sunan allah ba to ana rantsewarsa nan da nan yin yadda kuma ala ta malam akan wannan gaba da kai tsawaita magana a kai tana da matukar muhimmanci shine a tambaye ka abu ka ce baka sani ba tana da mala'iku ma an tambaye sun ce la ilma la illa ma allamtana eh, wani daga cikin abin da ya karanci a kasar hausa za ka ga ko da malami ne mai tafsiri duk tambayar da aka yi mishi sai ce zai ba da amsa ba mamaki a mishi wata tambayar da ba haka take ba kila kun bai fahimce ta ba saɓanin malaman da za ka gansu a wasu ƙasashe musamman irin ƙasar saudi arabia da makamantan haka za ga an tambaye malami abu ya ce bai sani ba a mai tambaya ɗaya biyu uku ya ce bai sani ba wanda ya yi karanci a ƙasar hausa za ka yi mamaki duk tambayar da aka yi ma malami yana da ta. so da haka ga wasu malaman an musu tambaya sun san ma'anar sun san amsar amma da ke ba su da cikakkun hujjoji masu ƙarfi sai su sai ce ba su sani ba ko makamanta haka ban san ko akwai tambihin da za ka kare mana ba sauya ga cikin cutar da eh, al'ummar musulmi musamman a ƙasar hausa eh, ya bibiye su za ka ga malami da an ce shi malami ne to ya san komai shine malamin qur'ani shine malamin tafsiri shine malamin fiqh musamman abin da ya shafi littafin Allah ka kaga akwai wani abu da na lura da shi so da yawa zaka tambaye mutum da Allah malam zan zo ka koya min nahau sai ya ce ban iya ba zan zo ka koya min mustalahul hadith sai ya ce ban sani ban iya ba zo zan zo ka koya min balaga sai ya ce ban iya ba zan zo ka koya min sarfu ban iya ba zan zo ka koya min raban gado ban iya ba amma kuma wajen alkur'ani kowa ya iya to babban matsalan kuma ka ga musamman waɗannan ilimin da ka irgo su dole sai da su za a fahimci alkur'ani mai girma babu yadda za a yi ka fassara alkur'ani fassara mai kyau mm. ba tare da kasan larabci ba saboda allah maɗaukin sarki ya saukar da alkur'ani ne da larabci yawa eh, allah maɗaukin sarki ya yake cewa min wal kitabin eh, mubin mm. inna eh, ja'alnahu qur'anan arabiyyan mm. kaga Allah wadanda suke ke cewa ya sanya wannan alkur'ani ya sako da shi ne da me da larabci to saboda haka ya za a yi wanda bai san larabci da ka'idodinsa bai fassara qur'ani yadda ya kamata yana da wahalan gaske shi yasa ibnu abbas Allah ya ya kara masa yadda yake faɗa ko da ibnu kasir ya faɗe shi a farkon tafsirinsa yake cewa a tafsir ala salasati adrub tafsiri ya kasu kashi uku akwai tafsirin da dole ne akan kowa shine abin da ya shafi kalmar shahada da ta Allah abin da ya shafi tauhidi dole kowa ya kokari ya fahimci me ake nufi da waɗannan ayoyin domin kada ya fada cikin ainihin shirka sannan kuma yake cewa a tafsirin ta'rifuhul ulama akwai tafsirin da malamai ne suka san tafsirin eh wanda ya tashi yi karatu ya zurfafa a cikin karatu shine zai fahimci ma'anan me Allah madan sarki yake nufi da wannan ayar sannan kuma sai yake cewa wa tafsirun ta'rifuhu al-arabu min lugatiha sannan kuma wani tafsirin laraba sun san shi daga yaren su ana faɗan abu kaza yanzu Allah madan sarki a ta yana na da mu busiratan mm. wannan balarabe yana ji ya san cewa abin da ake nufi aya ne to amma inda za ka fassara shi a direct translation sai ka ce absara yusuf mubsiratan an ba shi raƙumi wanda take gani kenan mm. alhali kuma ba haka ake nufi ana nufin cewa aya mu'jiza hmm. yawa Allah maɗan sarki ya ba eh, annabi salihu hmm. eh, mutanensa wanda su ne samudawa kenan ainihin raƙuma wanda aya ce yawa to saboda haka eh, ba zai taɓa yiwa don kuma haka kawai ka fahimci larabcin ma ka ce kawai za ka fasar ƙurani ba a larabcin ma da idan aka ce larabci abinda muke nufi ba wa ilimin nahau kawai ba domin nahau shi yana amfani ne kawai da wasu na na ƙarshen kalmomi to amma akwai sarf da ita kanta kalma gaba ɗaya take jujjuyawa mm. da komi dai wanda ya danganci lugar arabiya da balagansu da kuma yadda suke yi da kalmomi dole sai ka san waɗannan abubuwa hatta waƙinsu da sauransu wanda zai taimaka ma wurin fahimtar alkurani saboda za a iya kawo kalma ɗaya amma tana da ma'ana kuma masu kishin juna mm. yanzu a ƙur'ani akwai eh, azzan ne yawanci mun san shi da mene zato zato hmm. to amma kuma um, mafiya yawan ya zuwa qur'ani ma ma'anansa yaqini ne kaga Allah wadan sarki yake cewa wa zanna daudu anna ma fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki wa ana abinda zanna yake nufi anan ai kana daud kaga qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin wannan ma yaƙi ne ke nufi sannan inni zanantu anni ni sabiya shi ma yaƙi ne ke nufi da sauransu sai kaɗan eh, kamar inna zana lagu ne min haƙƙi shay'a da sauransu su ne suka zo a ma'anin zato kaga dole sai mutum ya san yaya ake amfani da waɗannan eh, kalmomin ba kawai da ya gan su ba sai ya fassara su akan yadda ya san su sannan kuma akwai ilimi abin da ya shafi usul fiqh hmm. na yadda zaka san am da khas da ainihin mutlak muqayyad da sauransu sannan shi yasa malamai magabata da yawa zaka ga an kira su akan su zo su fassara littafin Allah sai suna jan jiki suna ki suna ga abawa ne shi fi cancanta da su saboda ba da wani abu sai don tsoron kada su zo su isar da wani abu saɓani yadda Allah madan sarki yake nufi to shi yasa sau da yawa idan mutum ya zo yana tafsiri ma ya san wani irin kalmomi zai na faɗa ba wani abu da aka ce wajibi haka wannan ayan take nufi ba ta yiwa Allah madan sarki ba haka yake nufi da ayan ba sannan uh, mutum ya zo ya ainihin faɗi saɓani abin da allah ke nufi uh, da shi saboda haka gaskiya yana da matukar hatsari a uh, wurin ainihin fassara littafin allah ba tare da ainihin mutum ya yi kokari ya nemi ilimi kuma ya doge kan neman ilimin ba sannan kuma ya bi hanyoyin da magabata suka bi suka ainihin fassara ainihin alkurani mai girma Eh, kamar yadda za ka gani wani lokaci idan ana tafsiri a ramadan kowane masallaci eh, akwai eh, mai tafsiri da safe da yamma da rana gari ko ina ana tafsiri mm. tafsiri abu ne mai kyau kuma ana fatan a ci gaba da yin haka to amma ya zama na mutum shi da kansi ya san cewa lalle ya cancanci ya yi ko kuma malamai sun shaide shi mm. da cewa ya kai ya yi yawa domin tsoron saboda wurin ya ainihin isa da sako ya zama na ɓarran da zai ya fi ainihin gyaran da zai yi sannan kuma ya zama na wasu sun fahimci alkurani mai gewa a rigingine kuma alhali maganan allah maɗaukin sarki ne magana ce wanda take da balaga da hikima a ciki shi yasa wata rana wani ɗan ƙauye wanda yake nuna mana cewa lalle alkurani yana da alaƙa da yaren dole ka san yaren ah, ya zo ya je ana karanta wata aya wanda Allah madaukakin sarki ke cewa sariqu sariqatu faqatu aydiyahuma jazaa'an bima kasaba na kalam Allah. Eh, wallahu azizun hakim to sai wanda ya kare sai ayar suke cewa wallahu ghafurur rahim hmm. shine wanda ya ja ayar asali wanda ya ja ayar asali hmm. sai ba kauyen da ya ji shi sai ke cewa wannan maganan waye ne sai yake ce ai maganan Allah ne sai ce a to gaskiya wannan in dai maganan Allah ne to Allah ba shi da hikima shine wannan kawai ya rike ka sai ya zaka yi ka faɗi wannan maganan shine ya ce a ah, to gaskiya shi bai yadda ba kawai shi da sai ya zama na sun tafi don a musu shari'a da sauransu eh, aka ce ya aka yi ce ai gashi gashi wannan na karanta alkurani kuma shi kuma mai yiwa ma bai san aya ba shi wannan mutumin kauyen eh bai san aya ba dama bai haddace ba yadda tartibin ya zo kuma karshen kaman bai dace da farkon ba ba tare da ya san ayan ba ko ya taba jinta ma saboda haka sai wanda yake musu shari'a ya ce. me ne faru sai ya ce ai na karanta alkur'ani wanda yake magana hatta akan Allah madaukakin sarki ka kaza da sauransu yake cewa eh, eh gaskiya shi abun da ji gaskiya shi inda ya daga wurin Allah ne kaza kaza sai wanda yace ka karanta mai ka faɗa sai yake cewa eh, wasariq wasariqatu faqatahu aydiyahuma jaza'an bima kasaba kasaba na kana minallah wallahu ghafuru rahim sai wanda ce masa a'a wallahu azizun hakim dai sai balarin kawai ce yawwa to wannan kan ya yadda maganan Allah ne saboda Allah madaukakin sarki da yake cewa barawo da barauniya a yanke musu hannu saboda sakamakon abin da suka aikata Allah mabuwayi ne mai hikima mm. akan wannan abun da ya yanke nan akan hukuncinsa mm. da dukkan wani al'amarin da yake to shi kuma wancan ya hukun eh, ya karisa da cewa Allah mabuwayi ne mai hikima sai ce Allah ne mai gafara mai jin kai mm. sai wancan yake cewa ai za a yi kuma a ce a yanke hannu a yi kaza kuma a ce kuma aya ta kare da kaza mm. kaga wannan shi yake nuna cewa kenan hatta ayoyi ma farkon su da karshen su da tsakiyar su suna da alaka da juna yawwa to wannan yana da kyau dai ya zama na duk lokacin da mutum zai zauna a gaban al'umma to ya zama ya nemi ilimi kuma ya ci gaba da neman ilimi kuma kullum ya ci gaba da kaskantar da kansa da ainihin tsoron Allah to sai Allah ya ainihin kara masa ilimi Allah yana cewa wata wayu wa yu'allimukumullah sannan kuma ya gane cewa eh, kullum duk abin da ya gani yana eh, ainihin eh, samunsa na ilimi to daga wurin Allah ne kuma ya ci gaba da roƙon Allah madaukakin sarki ya ainihin kara masa ilimi ya san cewa ba dabaransa bane ba karfinsa bane ba wayansa bane wanda Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa Allah madan sarki yake ce masa wa qur rabbi zidni ilma sannan kuma Allah yana gaya wa al'umma gaba daya wa ma utitum min ilmi illa qalila Allah ya ainihin taimake mu masu kallon da sauraron mu za ku ji malam ya tsawaita bayani game da wannan gaba inda mala'iku suke cewa in la ilma lana illa ma wannan shine kuma hikimar wannan darasi da muke gabatarwa a wannan gidan TV mai albarka wanda muka samu shi suna daga hasken annabta ba wa mujarradin tarihin ba a'a menene za mu fahimta a wannan tarihi in dai mala'ika za a yi mai tambaya ce bai sani ba to ina ni ina kai ina malamina ina malaminka muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya samu fa'idantu da waɗannan darussa kuma Allah maɗaukin sarki sa zama sanadiyar tsiranmu. mu Allah ga wata malam a kisa annabi adam na san ba za ka rasa wasu fa'idojin da za ka ƙara zakulo mana ba eh, daga cikin fa'idodi har ila yau hatsarin girman kai da hasada na'am girman kai da hasada yakan sa mutum ya dawo makaskanci fiye da duk yadda yake tunani shi yasa domin kaga aisha dan yana cikin mala'iku ne sannan kuma da aljanna da komai idan har ibadan da shaidan yake yi shi ba mala'ika ba amma saboda zunzurutun bin Allah da yake yi Allah maɗan sarki ya ɗauke shi ya ba kai shi darajar da ta kai na mala'iku hmm. sannan kuma daga baya da ya girman kai ya ainihin yi hasad ya yi girman kai wa Allah maɗan sarki saboda Allah eh, ya yi wa annabi Adam alaihi salatu wasalam kuma hasada sannan sai Allah ya kore shi ya tsine masa sannan kuma ya aini kore shi daga daraja da ni'ima da yake ciki wannan shi yake nuna cewa kenan duk lokacin da mutum yake da girman kai Allah zai kaskantar da shi Allah zai kaskantar da shi wannan ko shakka babu wannan idan ya zama zamana girman kai tsakaninsa da mutane ne domin saboda girman kai ya kasu kashi-kashi akwai girman kai da ake wa mutane akwai wanda ake wa allah maɗaukin sarki allah ya tsare mu sannan kuma akwai wanda ake wa annabi ko kuma ainihin shari'ar allah waɗannan na Allah ko manzon Allah ko shari'an Allah duk mukhrijun an milla ne to zai kafirta eh mutum zai iya kafirta musamman idan aka masa bayani kuma ya doge akan abin da yake eh, ainihin kai to ko shakka babu ya ainihin fita daga musulunci shi yasa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam eh, duk da cewa za mu zo tarihinsa lokacin da ya haɗu da Namrud hmm. eh, alamtar tara ila Ladi hajja Ibrahim fi rabbihi an atahu Allahul mulka إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب نعم. فبهت الذي كفر النبي إبراهيم ya yi jayayya ko abun nan sa'insa da wannan kafirin alamtar alladhi hajja fi rabbi an atahu Allah nuka iz qala ibrahim saboda mulkin da Allah ya ba wannan kafirin sai ke cewa annabi ibrahim ma ana uhyi wa ina rayarwa ina bayan annabi ibrahim ya ce masa allah na rayarwa na kashewa sai ce ai ma ana uku yi wa umid sa aka kawo wani kamar yadda ya zo a tafsirai aka kashe shi daga cikin eh, fursunansa kenan wani kuma ya ce masa ya tafi saboda haka eh, kaga wannan girman kai ne wa allah maɗaukakin sarki saboda haka sai annabi ibrahim yake ce masa fa inna ya san abin da yi ba shi yake nufi da kashewa da rayawa ba abinda annabi ibrahim yake nufi ba haka yake nufi ba hmm. to amma tunda shi ya faɗi haka sai annabi ibrahim ya kullo masa ta hanyar da ba yadda ya iya sai ke ce masa fa inna allah ya ati bi shamsi min al mashriqi fa ati biha min al allah madaukakin sarki yana zuwa da rana daga gabar hmm. ko mafitar rana hmm. to ka zo da ita kai kuma daga inda take faduwa ta yamma misali saboda haka fa buhita alladhi kafar to kaga wannan shi yake nuna cewa ashe mai girman kai ma Allah bai iya kunyatar da shi hmm. ya ainihin shi yasa sau da yawa eh, girman kai sai kaga mutum ya samu kansa a matsayin da yaro karami zai iya amsa abin da aka tambaye shi amma sai ainihin rude ko kuma ya samu ainihin damuwa saboda ainihin girman kan da ya yi sannan kuma har ila yau daga cikin darussan da za mu ɗauka za mu ɗauki eh, illan kwaɗayi yawwa eh, eh, domin annabi adam alaihi salatu wassalam ya yi fata ya yi eh, sha'awar ya tabbata a aljanna to wannan sha'awar da ya shi har ya ja shi ya je ya ci itace duk da cewa Allah maɗan sarki ya riga da ya kaddara masa haka kuma ya yafi masa sannan kuma ya shi annabi ne ya yi magana da Allah to amma mu a karan kanmu abinda za mu ɗauka shine ainihin wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake jan mutum ya ainihin eh, saba wa Allah maɗaukin sarki Allah maɗaukin sarki ya tsare mu Malam Yakub Isa muna godiya ga Allah sannan muna godiya gare ka da ka ba mu lokacinka muka yi tarihin annabi Adam alaihi salatu wa tamu daga farko har zuwa ƙarshe kuma aka yi dace bayanan sun zo ƙarshe sa'annan lokacin mu ya zo ƙarshe muna godiya ga Allah maɗaukin sarki sa'annan muna ƙara godiya a gare ka masu kallon mu da sauran mu kun ji yadda tarihin annabi adam ya zo karshe muna roƙo Allah madaukin sarki ya amfanar da mu abin da muka ji mm. kuma ya ba mu ikon aiki da shi insha Allah anan zamu tattara ina mu ina mu tsaya sai idan Allah madaukin sarki ya sa muna da rayuwa zamu zo mu daura akan annabin da yake bin bayan annabi Adam alaihi salatu wa atammu taslim muna barin ku cikin kulawar Allah da kiyayewarsa muna muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh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 ɓowarsa kire shi don ganye za ya ga sabani, in ban da ta'ala ban san mai share hawaye ba